Wakilai sama da ɗari uku ne daga jihohi takwas na Nijar suka hallara a wannan taro da ke matsayin na farfado da ayyukan jam'iyyar Dan Lumana, madagar jam'iyyun hamayya wace ta tsinci kanta cikin halin tsaka mai wuya a washe garin zaben 2020, inda har wasu kusoshi suka yi yunkurin kwace ragamarta daga hannun mutumin da ya kafa ta wato tsohon firaminista Hamma Ahmadu. Alhaji Lawali Salisu Leshe kusa ne a reshen jam'iyyar daga Maradi. Shekara guda muna tsara wannan taron. saboda sai da tantancewa mu tabbatar da wa'anda za mu kira dinnan mutunan nan lalle na nan bai ta mun yi la'akari da abubuwan da suka faru a kan zaɓe da aka yi don haka da yanayin tahiyar mu ta da da yanayin tahiyar mu ta yada ta yanzu ba ɗaya ba ce Allah ubangiji ya taimake mu muka gwada mu mutane a barakar da ake hodi bisa rezo sosiyo wannan kuma ai labarin 'yan ku zo mu je ne ko ga taron da muka yi na ce maka mu 312 ga mutum 308 muka samu wani suka kuma mun ɗauki darasi da yawa a ƙasar Nijar a hana ɗan takara kayan takara a kama shi ku zauna ba ku da ɗan takara sai kun yi cigiya a zaman to ɗan takarar ku ba ya cikin ƙasa ba ku tsara kun da shi in ba mai ƙarfin zuciya bane da yanzu ya yi paralize yanzu haka wasu manyan jigajigan jam'iyyar da aka kama a yayin tarzomar watsi da sakamakon zaben da ya gabata na can kulle a kurkuku saboda zargin su da yunkurin tada zaune tsaye cikin su har da hama amadu wanda ya fice daga gidan yari zuwa kasar waje da nufin ganin likita lamarin da ake ganin shi ma ya gurgunta ayyukan jam'iyyar kamar yadda canza shekar wasu shugabanninta ta haddasa babban koma baya bana ibrahim na daga cikin shugabannin matasan model lumana lalle ka san da mun fuskanci matsaloli da yawa wanda sun ka kumshi kamun da an kai ma 'yan jam'iyyar mu bayan sakamakon zabuka da sun ka wuce to eh, bai ba mu dama ba mu gudanar da aikin mu kakan da muke son shi tun da duk ƙarhin fartikin mu mun sashi na neman hanya da za mu samu a saki mutanen fartikin mu da an kama. wannan yasa sa taron na'uwar jam'iyya ya ɗauki lokaci mai tsawo don tantauna makomarsu yayin da ake sa ran soma zaman shari'arsu a wannan mako har ila yau ga lawali leshe taron ya tattauna akan yana shirya ga adalcin za a yi masu 28 ga wannan wata da muke ciki ake musu shari'a wannan muna jira mun rauka idanu mu gani adalcin da za a masu ka san matsalar da jam'iyyar mu ta samu duk jam'iyyar ta sami shi tana wacewa jam'iyyar lumana wace kotu ta yi watsi da takardun dan takararta hama amadu a zaben 2020 ta umarci magoya bayanta su kaɗawa dan takarar rdr canji muhammad usman tun a zagayen farko lamarin da ya bashi damar kaiwa zagaye na biyu inda dan takarar pnds tarayya muhammad bazum ya doke shi cikakkiyar ɗasawar da ke tsakanin hukumomi na yau da wasu manyan shugabannin jam'iyyar ta 'yan hamayya ya sa wasu 'ya'yanta soma su da zama 'yan amshin shatan gwamnati sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar